الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا أتشن قدر والسياحة أعود يوم الشيء غدا درس مؤشكم ودلل التفيد ما ذا مقارنة للتاقم فرصه رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن دامك سيرة صحابينا ثلاثين دشدة سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال جهاده جهادنسا daga cikin siffofin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka shahara da su akwai jihadi kowane sahabi cikin abin da za a danganta zuwa gare shi ya zama abu ne na alfahari abu ne da za a rika tuna shi da shi akwai jihadinsa jihadi da mafhumin kitar domin an sha faɗa mana cewa lafazin aljihadu a ammumin min lafzin kitar lafazin kuma alkitar a khassu min lafzin jihad an ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma an kabo daga sayyiduna abdullah dan umar shine yake ba mu riwaya yake cewa ra'aitu ammaran yawm al-yamamati ala sakhrati naga sayyiduna ammar dan yasir radiyallahu ta'ala anhuma yawm al-yamamati a lokacin da aka yi yakin yamama yakin yamama shine yakin da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya shugabanta ko aka yi a zamaninsa wanda aka yaki al-muqtaddun da mali'uz zakah wanda suka yi ridda suka ci bada zakka yakin da a cikin sa ne aka kashe musaylimatul kansa ya ganshi ala sahratin akan wani falalan dutse wa qad ashrafa yayi sama can yasihu yana kara ya ma'shar al-muslimina ya qumu muslimai musulmai al jannati tafiruna shin al-janna kuke guje mawa ana amma ya tirin. ni ne amma dan yasir alummu ilayya ku zo nan inda nake wa ana anzuru ila uznihi sayyiduna abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma yace ina kallon kunnan sayyiduna amma dan yasir radiyallahu ta'ala anhuma qad quti'at an guntile masa kunnensa. fa hiya tatadabdabu wannan kunnan nasa yana rawa wa huwa yuqatilu ashadda al-qitali amma duk da haka wannan bai hana shi ci gaba da yaƙi ba a yaƙin mama aka guntule masa kullu in ba mu manta ba a riwayar baya da aka ambata mana an ambaci wani ya aibanta shi ko ya ce masa ayyuhal ajda'u turidu an tusharikana fi ghanaimina ibn ammar ya ce khayru udnayya sababta khayru udnayya ko khayru udnayya sababta mafi alkhairun kunnuwa na kunni biyu yake da mutum yake da su to an guntule masa ɗaya kace mafi alkhairun kunni na shine wanda ka kake zagi kake aibantawa fa innaha usibat ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kunnan naka an guntule masa shine tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya kuma tana nuna kamar a lokacin haka guntule fassara dai ita ce kullum sa dai an guntule masa a yayi wannan riwaya ta biyu a dauke ta a matsayin cewa kullum yana rawa ba a lokacin aka guntule ba to ka a takaice dai sai na amma ban ya ta rabi Allah ta'ala anhu har ya fasa gabas ta kunne domin ɗaukar kalmar Allah kuma dama yana ɗaya daga cikin 'yan gaba-gaba a yakin yamama da aka ammarun yuqatilul insa wal jinna aka ce ammarun dan ya tabi Allah ta'ala anhu a cikin karamominsa ya yaki aljanu kuma ya yaki mutane ya ka riwaya da za a karanta riwaya ce take da rauni an ammarin qala an karbo daga sayyidina ammaru dan yasir yace قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن والإنس ناياكي تارد النبي صلى الله عليه وسلم na yaƙi jinsin mutane da jinsin aljanu ko na yaƙi jinsin aljanu su aka fara ambata wal insa sannan na yaƙi jinsin mutane kila kaifa sai aka ce ta yaya qala kunna ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa nazalna manzilan sai muka sauka a wani zango muka ci wani zango fa akhadtu irbati wa dilbi ku dalbi ya astaqiya sai na dauki qirbati sai na ɗauki alkata karama abin zuba ruwa ne da ake yin sa daga fata shine kirba ba ku manta ba mun karanta a cikin ashmailul muhammadiyya an yi an kawo wannan lafazin kalma ce dai shahararriya wajalwi sannan kuma da gugana ya astaqiya domin in nemo ruwan da zan sha فقال رسول الله ce الله عليه وسلم أكتشي سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يسيما عمار أما إنه سيأتيك على الماء آت يملأك منه yace ka sani idan ka tafi ɗiban ruwa a wannan rijiyar to wani mai zuwa zai zo ya hana ka ɗiban ruwa zai ce ba za ka ɗiba falamma kuntu ala ra'sil bi'ri lokacin da na kasance a bakin rijiya idza bi rajulin aswada ka annahu marasu yace idza bi rajulin ke ga wani mutum aswada baki wuluk baki wuluk ka annahu marasu bakin sa ya kasance kai ka ce kaman wani gawayi ne fa qala sai yace wallahi la tas la tattaqi al-yawma minha wallahi ba za ka dibi wannan ba fa akhazani wa akhaztuhu ya kama ni ni ma na kama shi ya takume ni ni ma na takume fa qara'tuhu na kada shi thumma akhaztu hajaran sannan na dauko wani dutse fa kasamtu wajhahu wa anfahu ne masa jinajina a fuskarsa sannan na masa hutse na gundi ne masa hancinsa thumma mala'tu qirbati sannan na cika kalkata wa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai na zo wajen manzon Allah ta sama ce masa hal ataka ala al-ma'i ahad fa qala fi yace mu hal ataka ala al-ma'i ahad shin da kaje bakin rijiyar nan wani ya zo maka qultu da'am sai ce eh fa qasastu alayhi al-qisfata sai na ba shi labarin abin da ya gudana fa qala atadri man hu ka san ko waye qultu la sai na ce mm. qala zaka shaytan ai shaytan shaytan ne ya zo maka ko a nan kasa ma da ya sauke muku nan ba ko ya ce akhraja ibn sa'ad ya faɗi mujalladi na uku juz'i na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da tara ya ce wa rijaluhu thiqatun illa anna fihi an'anatan hasan wal hasanu mujallisu wa qad an'ana وإذا أنعن المدلس صار الحديث مدلسا idan mutumin da ya kasance mujallisi ne ya an'ana بتصريحي ده سماعي بيتي حدثني هو أخبرني هو حدثنا بقى هو سمعته يغد حديثه ودك الحسن عن عنا كدوبة كدوبة فتح البال أنه كما جاء حامش سيري أعلام النبلاء حسن وذاك رواية كده بس رواية ضعيفة رواية ضعيفة san gatan da hadisi ya samu tarihi bai sama ba kuma na sha faɗa mana cewa wata ƙa'ida ce ko kuma wani ƙauli ne na malamai shi ne mafi yawancin malaman tarihi suke ɗauka da malaman sira sai zama suna da taka ba su da san suna da sakwa a game da abin da ya shafi riwayar tarihi yu'fa bi tarihi ma la yu'fa bi sira ana kau da kai a cikin tarihi abinda ba a ba ma la yuqa fil hadith ba abinda ba a kau da kai a cikin hadisi sai ga ana kau da kai a cikin tarihi ya ta ce to lallaba ba komai wannan ya bude kofa da yawa an samu matsaloli da yawa a cikin tarihi kuma har yau halin da ake ciki yasa za ka ga wani ya rubuta littafin sai sa masa sahihu siratin nabawiyya amma shi ma kuma yasku ma la yasir saboda wancan tsohon abin da yake bin sira da tarihi mutum zai sa ma kansa ya ce duk abin da zai rubuto la yahwi illa ma saha ko la yadkuru fi kitabi illa ma saha ana nan ana nan sai ga kuma ya kawo wasu abubuwan da ba su inganta ba akwai littafin da aka yi musu unwani da sahihu sira amma kuma ka duba za ka ga irin wannan sai misali wani littafi unwanin sa ne nuna cewa duk abin da za a ambata su yi amma sai da ya sa kisa sala albajaru alaina kuma li yusabbitaha la li yunkiraha dan ya tabbatar ba dan ya kore ba misali ne wannan wasu zai ya kawo amul hudud wa samma zaka al'ama الذي توفي فيه عمه أبو طالب وزوجته خديجة عاما حدث وعام الحدث kaga riwaya ce da su tabbata ba amma za ka samu su littafan kuma littafan su unwani na sira cewa sahihu siratin nabawiyya ko kuma a bada wani unwani sai a ce fi sahihi sahihi siratin nabawiyya amma za ka suna kawo irin wannan to malam ma ashir yusuf abu aziz Allah ya afka yana da irin wannan a wurare da yawa a cikin littafin a cikin wannan littafin na istishhadu استشهاده <clears throat> شهادة سيدنا عمار يعني من ذا لسنا يا ثبت عمار شهادة دي يا أمة شامت لك أنت قم يمسع الدعاء في رحم الله عمارا تقتله الفئة الباغية اشترك عمار رضي الله تعالى عنه في قتلين وكان يقاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتل يومئذ سيدنا تجدنا أنباء من ياسرين الإلغة وأن سقي مشاركة سقي تارية أياكين فتين وأن ياكي لبيد جاهي لكن دي زمان أكان سحبان النبي صلى الله عليه وسلم أكي إلى الإلغة الفتن الواقعة بين الصحابة الإلغة فتنون لسقى فأبقوت أكان سحبان النبي صلى الله عليه وسلم أفتين مجادي أقين بانغران سيدنا علي رضي الله تعالى عنه wanda mutanen kufa suke goyon bayan da wasu kuma daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da yawa sannan akwai bangaren sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu wanda mutanen sham suke goyon bayan sa akwai tsiraru daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke goyon bayan sa cikin masu goyon bayan sayyidina ali radiyallahu uh, ta'ala anhu akwai sayyidina ammar dan yasir radiyallahu anhu a wannan yakin na safin aka kashe shi shi yasa bayan an kashe sayyidina amma radiyallahu ta'ala anhu sai aka jawo wannan hadisin da manzo Allah sun yake cewa rahimallahu Ammaran taqulu fi'atul baghiya sai mutanen Sham suke cewa ma qatalnahu wa ma kunna bughatan wa inna ma qatalahu allazina ataw bi ba mu muka kashe shi ba waɗanda suka kawo shi sune bughat suka yi tawili wanda wannan tawili ne mardud har a cikin hujjar da ake kafa musu dalili to kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da sahabbansa aka zo uhu da aka kashe su kenan manzon sama ne ya kashe ko kaga wannan kuma gairu ma aku saboda haka bangaren mutanen sham su ne suka kashe sayyidina muawiya rabbi suka kashe sayyidina ammar radiyallahu ta'ala anhu wa kana annabi sama kad akhbara bi qatli annabi ya bada labarin cewa za a kashe sayyidina amma fa an ammar qala qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taqtulu kal fi'atu al baghiyah manzo allah ya ce ma sayyidina ammar taqtulu kal fi'atu al tawaye ƙungiya yar tawaye ita ce al baghiyah yar tawaye wadda fi al baghi wadda ta fita daga da'ar imami to ita ce za ta kashe ka kuma haka ya faru al-imam zahabi rahimahullahu ta'ala a cikin siyar bayan ya kawo wannan abin da ya faru a Spain da kashe sayyidina uh, Ammar da aka yi to sai kun san littafin sirru alamin nubala littafi ne na tarihi kuma da tarbiyya al-imam zahabi rahimahullahu ta'ala ya dauki littafin sa sirru alamin nubala ba kawai mujarradin aji tarihi ba a'a tarbiyya yake karantarwa to bayan ya kawo sai ya ce shine sai ma ne ce qala al-imam az-zahabi mu'alliqan ma hadatha bayna ali wa muawiyah fi safi na al-imam az-zahabi rahimahullah a cikin siru alamin nubala yana ta'alikin abin da ya gudana tsakanin sayyiduna ali da kuma muawiya a safi sai ya ce fasabilu lal kaf mu hanyar mu ta ahalus sunna wal jama'a alkaffu kama baki wal istighfaru da neman gafara lil sahabati da sahabban annabi sallallahu alaihi wa wasallam ka'ida ce ka'idoji guda biyu ne na sha ambata mana su alkaffu amma shaja'a bainahum sannan akwai kalle na biyu wal hadithu amma shaja'a bainahum bil irfa bil irfa ya halatta a tattauna a ilmance abinda ya gudana tsakanin sahabban annabi sallallahu amma bil insa ai adalci abinda ya fito fili a yi bayaninsa ba tare da an yi baili da zuwa ga wasu ba ko kuma a ɓata wasu wala nuhibbu ma shajara bainahum amma ba mu so abin da ya faru tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ونعوذ بالله من حكمنا لمن الله تريم دغ ولا ونتولى امير المؤمنين عليا اللهم منا جبن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وهو المكتب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في بغدسيا في بغدسيا في بغدسيا domin shi akai mabaya akai yadda shi a matsayin khalifa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka nemi sai ya fitar da suwaye suka kashe sayyidina Usman ibn Affan yace lokaci bai yi ba ku bari hankali ya kwanta mutanen nan da suka kashe Usman ibn Affan sun shiga sun saje da mutane macizai ne koraye suka shiga cikin ciyayi waɗanda suke koraye ya za a iya fito da su yi haƙuri sai sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anka ka zo ka yi min mubaya'a mu karfafi juna idan daular islama ce karfi sai mu waɗannan albughatu sun mu tsamo su daidai da daidai sai a yanke musu hukunci sai na mawai ce a'a shi ba zai yi mubaya'a ba sai na mawai ba neman shugabanci yake ba neman shugabanci yake abin da yake magana akai tawilin take kuma tawilin na na ita kenan radiyallahu ta'ala anha tawilin sayyidina az-zubair ibn al-awwam ce جوزت سيدك سيدك حبار أمي صلى الله عليه وسلم الإمام الزهدي يتوانا تولى أمير المؤمنين علي وأحس عمار رضي الله تعالى عنه بدموه أجلي سيدنا عمار دنياس رضي الله تعالى عنه يا جأجي تنسع سوى أجل لنسى يا خسع وعن أبي البخصري قال قال عمار يوم فالسين سيدنا عمار يا فلا ألوك سند أكياك الخفين تجعتوني بشربة لبنين وقاو من ونشاء أي أنفل فشنونو سوكايا قال فشربة من رواية يتي أبو البخطري يتي سيدنا عمار يشانون ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبنين يتي من ذا الله سيدنا يأتي مني ƙarshen shan da zan yi a duniya shine zan sha nono so kuma ta fadda ba ku kila sai ya shiga filin yaki aka kashe sidna ammar dan ya tabbabi Allah ta'ala an wani alladhi qatalahu waye ya kashe shi ila an ce qatalahu rajulun musamma abul ghadiya wani mutum ne da ake ce masa abul ghadiya ya kashe shi ta'anahu fi rubbati ya take shi ne a ci a abin nan a gwiwarsa ko fa waqa'a fa qatalahu sai ya fadi sai ya kashe shi wa qila ghayruhu wasu kuma suka ce ba shi bane a a wani ne Allahu a'lam Allah dai shi ya sai wa ukhbira amr ibn al aka ba sayyidina amma amr dan qas radiyallahu ta'ala anhu labari فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قاتله وسالبه في النار yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya kashe sayyidina Ammar dan Yasir wa talibahu da wanda ya kwaci ya kwance masa makamai shine at-talab ko kwance makaman mutum da abin da yake tare da shi bayan an kashe shi shine at-talab wannan innar yana wuta radiyallahu an ammarin Allah madaukakin sarki ya kare yadda da sayyidina Ammar radiyallahu ta'ala anhu rayuwarsa cike take da jarumtaka rayuwarsa cike take da dabarar zaman duniya farko dabarar zaman duniya shi ya jawo aka saukar da illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim sannan kuma gashi jarumtar da ya nuna a lokacin da ake gina masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam a inda wasu sahabbai suke daukan tubali daidai shi yana daukan tubali biyu sannan kuma ga jarumtarsa da ya nuna a lokacin sassain a lokacin da ya kasance a bayan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ko kafin nan jarumtar da ya nuna a yakin yamama to da ka Allah mu da kuɗi ya kare da shi kowane sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka ɗauko tarihin shi ana ta. to akwai ma'ashar da mafahir akwai ababen koyi waɗanda suka kasance na alfahari da za a iya ɗiba a cikin rayuwar Allah ya ƙara mana san su kuma kokarin koyi da su da gun da gun gurabun su al-imam ibn qayyim rahimahullah ta'ala cikin wannan littafi nasa al-wabil tayyib min al-kalim tayyib yana mana bayani akan matsalar ƙanshin bakin mai azumi a wurin Allah wanda mu a wajen mu bashi ba shi ne amma a wurin Allah mu, min rihil miski sannan yana kama da saɓanin da manya-manyan malamai bajumai guda biyu suka yi da al'imamu abu muhammad izzuddin bin abdussalam da kuma al'imam abu abu ibn salah أبو عمر أبو عمرو ابن الصلاح رحمهم الله تعالى da irin ittijahin da kowa ya tafi zuwa gare shi to shine malam yana ba yana ba al-imam ibn salah rad akan bayan ya kawo maganganun al-imam abu hatim a cikin sahihin sawa sahihin kullu tibban kenan sai shi ne sai ya kawo tawilin da malamai suka yi ma wannan khulubu fal isfa'in din suka ce abin da ake nufi ana nufin arziba da fi'ilihi ne da as-sana'u alayhi to shine sai yake cewa wa min al-ma'lumi sanannen abu ne anna atyaba ma inda an nas min ar-ra'ihati lalle mafi kanshin abin da ke tare da mutane na kanshi ra'ihatul lisan shine kanshin turaren almiski turaren da mutane suka fi so kenan ko ai ai ai masu waka ma sun kalla da haka a cikin wakokin ko wa kam tibin yafudu wa la kalifi idza ma'tazzu ilmin bi ilmin fa ilmu al-fiqh awla bi al-ijdad ko kace fa ahli al-fiqh إذا ما ilmin bi ilmin fa ahlu al أولى باعتزاز وكم طير يطير ولا كبادي وكم طيب يفوه ولا كمد ينفد ولا كمد وكم طيب يفوه ولا كمد وكم طير يطير ولا كبادي nawa akwai ka da yawa amma suna ƙanshi amma ba su kai kirarin almiski sannan qur'ani ba da kake faɗa shi khitamu liskun وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وتتلنى الأمر فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله تعالى في من ذا الله سلم يكمن تولى باش نبي باشم من أجلي بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم في دكانش ترارا المسك أو غمه وأعظم خيما يا في جرمه ƙanshin a wurin Allah ya fi girma fiye da yadda mu muke girmama ƙanshin turaren anniski. wa nisbatu istitabati zalika ilayhi subhanahu wa ta'ala danganta wannan ƙanshin ga Allah madaukakin sarki mai tsarki ka nisbati sa'i sifatihi kaman danganta saurin siffofinsa ne wa af'alihi da ayyukansa ilayhi zuwa gare shi قائدة شيء أقدية إن لله تعالى صفات ليست كصفات سائر المخلوقين Allah na da siffofinsa waɗanda ba siffofi irin na halittunsa ba idan aka ce inna Allah ta'ala rahimun rahmatuhu laysat ka rahmati ghayrihi in an ce Allah na da sifar tausayi tausayin sa ba irin na sauran halittu ne. yadda shi ya halicce su to siffofin da zatin ba irin nasu ba. idan aka ce inna Allah ta'ala afuwun to laysa afuhu ka afu ghayrihi yafiyar Allah ba za ta zama kamar sauran kamar yafiyar halittun ba duk wata sifa da aka siffanta Allah ta'ala da ita يسقطن كنت ده إيش أشين قوم الزنس صلى الله عليه وسلم يسقطن تاس يسقطن تاس ده إيش فباع جي أزوج يما شواتي كمادة تطوين لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان فلا ولا نخليه عن أوصاته إن المؤصل عابد البكان لله وصف ليس ذا ليس ذاك لخلقه ولخلقه وصف هما وصفان قاعدة لسنا نشبه وصفه لصفاتنا مو بابا صفا تألا صفا ألا لصف دوين دومين إن المشبه عابد أو خالي تكمتم الداء يكي صفا تألا ko siffar Allah da wata sifa to ya zama abidul awhan ya zama mai bautar gunki shi yasa yake man shabbaha ar-rahmana فهو المشبه فهو فهو فهو المشبه عابد عابد عابد الاوثان mutumin da ke siffanta Allah da wani siffarsa to to innal mushabbiha abidul hausani mai siffanta Allah madaukaki zaki da wani to daidai yake da mai bauta ma gunki daidai mushriki ne shi to haka ayyukan Allah fa inna istibabatu la tumathilu istibabata al-makhluqina jin kanshi ne wanda bai daidai da jin kanshin halittun Allah ba kama anna ridahu kamar yadda yaddar Allah ta kasancewa ghadabahu da kushinsa wa farhahu da farin cikinsa wa karahatahu da kinsa wa hubbahu da sansa wa bughdahu da kinsa la tumasilu malil makhluq min zalika ba su daidai da abinda halittu suke da shi ba na Allah daban sannan na halittunsa daban kama anna zatahu subhanahu la tushbihu zawaki khalqihi wa sifati kamar yadda zakin Allah bai yi kama da zatin halittarsa ba wa sifatihi sannan siffofin Allah madaukakin sarki ba shi dai da siffofin halittarsa ba ko kuma ka ce wa sifatuhu siffofinsa la tushbihu sifatihim wa af'alahum ba shi dai da siffofin halittinsa ba wa af'alahum da kuma halittun da ayyukan halittunsa Allah na da siffofinsa nashi ne na daban yadda zatinsa yake daban to haka ma siffofin da suke daban wa huwa subhanahu wa ta'ala yastatibu al-kalima tayyiba Allah ta'ala yana jin daɗin kalmomi masu daɗi kalmomi masu tsarki Allah na jin daɗin su at-tahiyyatu lillahi at-tayyibatu as-salawat السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كلمات طيبة ألا من هو في سكينة يفعل إليه شيخ كلمومي ما تركي سنة أو حوى زواج ليش كمان يدي يجي إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح سنة كمد أيك ودن دفكي ما في شوق فيرفعه في ألا مدوك إزكية توقك وأن الأيكا وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا وأن جن كنشن بي من جن الجن كنشن بها سميت يعني تاويلي أما كاسن تاويلي شيني شيني شيني شر فنكو شر فنكو لي على قد متانيكي ما أنشي فن تاويلي على كدش شيطان تاويلي على كدش in kana son ka gane sharrin tawili in ka karanta littafin eh, as-sawa'iq al-mubtala al-jahmiyyah wal-mu'attila na imam al-qayyim anin ne ya baje kolin sa game da bayani akan sharrin tawili sai da ya kawo wuju sun kai 200 na mafati na tawili da misalai tawili sa sai gashi ana kwasan wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a Uhud tawili suka yi manzo Allah su sama ya ce kar su sakko ko da sun ga Sun tsaye na tsaga kawunan su kar su sakko har manzo Allah sama ya ba su izini suka yi tawili suka ce ma shugaban su Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu cewa baka fahimci abin da annabi yake nufi ba abin da annabi yake nufi yana nufin ba a gama yaki bane to ga yana an gama yaki ana raba ganima a ƙasa ka ce mu zauna akan dutse awwalu awwalu sun yi tawili هو تأول سني تاويل فأصابهم ما أصابهم هم سنن في سنة تخسن شيء لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هذا هو أن دي شعباب هو أن دي ليه فنبا تيجا سأنا فاسن غاو وعلى هذا ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال سنن وأن تاويل دا الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى bai dauke iskali ba bai dauke wannan rikicin ba iz mastashkalahu haula'i min al-istitabati domin abinda waɗannan suke ganin wai matsala ne mushkila ne na game da cewa Allah na jin kanshi yalzamu mislahu riba yalzamu mislahu riba to kwatankwacin irin wannan yana zumta ma in ka yadda ai ni ma ina da yadda in ka ce Allah zai yadda da shi to ni ma zan yadda to yadda ta irin ta Allah ce shi yasa Imam Al-Qayyim yace mafasid na masu tawili kala kala suna da yawa mafasid na farko al-mu'awwil yakzibu ala Allah ƙarya yake ma Allah daga cikin mafasid tawil akwai al-kadhibu ala Allah ima Allah ƙarya wal kadhibu ala rasulillah wanda kuma wannan yana daga cikin manya manyan zinubai قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطل والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا القول على الله وكاقة والنكينا فلن لقد شمقت مفاتب نتاويل أقيد تقذيب الله ورسولي أقيد كلية ألا لمن زلزة ألا يبيان أنت لا رجي خيقوا تكتابا أبن دا أجي نزي بكي sannan idan tawilin nan ya shafi sifatun lahi ne ba kai kirkiran ma Allah abinda Allah bai siffanta kansa da shi ba sannan kuma a daidai wannan lokacin mutum ya zama cikin mu'abdilai so daga tawili na jawo tafili an ce khulufu fa misfa'ili atyabu inda Allah min rihil misk sai ka ce ai khuluf din nan ba ana nufin ai kanshin bane a ana nufin ariba bi fi'lihi sannan wasana'u alaihi ne to ai arriza wani ma ba Allah bana da riba fa in ƙala riba laysa ka ribal makhlukina idan ya ce mana me tawili ce mana a'a ai yadda ba irin ta halittu ba fa kulu sai mu ce masa istisabatu laisa ka makhlukina ko kuma sai mu ce ai din kanshin ba irin na halittu ba ne. in ya ce mana rizan laisa ka rizan makhlukin mu kuma sai mu ce istitabatun laisa ka istitabatil makhluki shi ke wa ala hadha jami'u ma yaji'u min hadha al akan wannan ka'ida aka baka ta aqida duk abin da ya zuwa irin wannan babu idan wani ya ce aka ce lahi ce ce ba yadu ake nufi ba ba hannu ake nufi ba ana nufin alqudra ne sai ce ni ma yana da kudura sai sha'a قدرة الله ليست كقدرة كسين كتو يد الله ليست كيدي كيدي إن أن شيء استوى يتي أعبا استوى بني استوى لاني سين كتو أني ما إنا ذا استيلاني أني ما إنا ذا استيلاني كتا استيلاء ليس قصيلاء المخلوقين وزي مماغي مجي استواء ليس قصيلاء المخلوقين أي الله يفدي استواء يفدي استواء إنسان sannan kuma ya faɗi istiwa'in ‘yan adam ce wani ta sauwa ala zuhuri wani ta ƙulu idan tawaitum wata ƙulu idan tawaitum alayhi سبحان wa سخر لنا هذا وما istawa له gani falamma فغني فلما بلغ أشده واستوى hukman wa ilma صدق istiwa'ul المخلوقين shay'un واستواء الله تعالى على أرجه شيء آخر لذلك نبقى باقنك وحنا ثم قال سأل من يتي وأما ذكر يوم القيامة بالحديث أما أنبتن هاشم القيامة لأخي أتشن حديث قال من وعيك مغنى ابن الصلاح فلأنه يوم الجزائي فهو دعيرانا تيرانا تعمقه وفيه يظهر وجهان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لذبح الرائحة الكريهة أولا رانتكما رنجا ينباشي كي بينا على المسك أكن كرارا المسك المستعمل واند أكي أنفاني لشي لذبح الرائحة الكريهة دنتم كده واري طلب لغباء الله تعالى ويدني من يدعى الله إذا كجي مثلا شبا ترى ريخي سابا تركع أجوارنك wai shi sai aka ɗauki ranar tashin aljama tun da ita ce ranar sakamako shi ne sai aka ce yau qiyama haisu yi umaru bi shinajiha a lokacin da ake umarnin cewa a nisanci wannan warin aiko waje tilabi arra'ihatu tayyibati da kuma jawo kanshi كمان المساجد كما يديك عم سلاتي والصلوات لقوم سلولي وغيرها لما كمان تنس من العبادات لبسين عبادات سيتي فخص, فخص يوم القيامة بالذكر في بعض الروايات sai Allah sai manzo Allah sai ya keɓance ranar tashin alkiyama da ambato fi ba'd riwayati a wajen a cikin wasu riwayi kama khassa fi qawlihi ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inna rabbahum bihim yawma idin la khabir lalle ubangijin su yawma idin a wannan ranar la khabir ne ba da labari ne sai ya to ya kullun Allah na ba da labari tun a duniya Allah Allah na ba da labari وأطلق في باقيها نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين sai kuma a wasu wajajen Allah ya yi itlaqin cewa shi ne ba da labari ne domin an anna afla afdaliyatihi domin asalin falalar sabitin fiddarai duka za su tabbata ne a gida biyu da duniya da lahira nan duk magana Ibn salah shi gaba da tawilin sa ne a game da cewa asiyabu inda Allah ya zai ba ana nufin al ba ba ne. a ana nufin ar-riba bi fi'l sannan kuma wasana'u alaihi qultu al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala yace nace lil al-ajab abun ban mamaki radduhu ala abi muhammad yana ma abu muhammad al-imam izzuddin ibn abd salam ya bima la yunkiruhu abu muhammadin wala ghayruhu abinda shi al-imam ibn يبقى ايه رئيس دي ابن عبد السلام هو انت بيه انا بمسر رديني اذا يمسر الارض فان الذي فسر به الاستطابة المذكورة الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضائه بفعلهم امر لا ينكره مسلم فان الذي فسر به الاستطابة المذكورة للي ابند الامام ابن الصلاح يفسر wannan jin ƙanshin da shi wanda aka ambata a duniya cewa bi sana'illahi ta'ala ala sa'imin cewa Allah zai yabi masu azumi wa ridaihi bi fi'lihim kuma Allah zai yadda da aikin su amrul la yunkihu muslimun ai al'amari ne da ba wani musulmi da yake musu haka akwai musulmin da zai ce Allah zai yabi masu azumi hmm? akwai musulmin da ke musun cewa Allah madaukakin sarki zai yabi masu azumi ko yana yaban su وياي تدعي أيكن سو باب ولا لماذا الرجل فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه أي أن لا ياي أشكل التافل سا وفيما بلغه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا ياي أشكل أبن من زلتا صلى الله عليه وسلم يكثر وغضي بفعله كما يدد عيكا فإن كانت هذه هي الاستطابة أفتغ الشيخ أبا محمد ينجيوها إذا ونن لي استطابة دخيكي مغانا كنسا جن كنشن حقا كفتر وياكي ابن الصلاة أفتغ الشيخ أبا محمد ينجيوها شن كنا جن الإمام إذن دين بن عبد السلام هنا مصنغا كنا جن هنا مصنغا فإذا كان الإمام يقيم أمم فهمتا ya tafi akan cewa wannan istitsabar a duniya da lahira mai azumi tun yana duniya bakinsa da yake warin nan ko yake bashi to tun a duniya Allah na jin kanshinsa ne a matsayin ne yana jin shi ne a matsayin kanshi sannan kuma idan aka tafi lahira ma haka sabanin abin da shi al-Imam Salah yake ambata, wannan wannan wannan wannan bayanin da yake har yanzu bai gama bayanin sai Allah kai mu sai mu ci gaba da da bayani الله الرحمن الرحيم وبعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من أغلق الباب على الجعب babu hukuncin mutumin da ya kulle kofarsa kada makwabcinsa ya hudda da shi ko kai ya hudda da makwabcinsa ana cewa galaka ana cewa galaka sannan ana cewa a galaka ana cewa galaka ana cewa aglaka ana cewa gallaka ko eh قرآن يازو الشيخ وغلقت الأبواب وقالت هيتنا تيتقل لقوبوه تيتقل كليوا ينانونا مبالغة وغلقت الأبواب تيتقل لقوبوه باب من أغلق الباب عن الجعب باب وكل شيء مقبس لي كل قوفة تدنك لي معاملة مقبسة خيتي مكيشي معاملة لفظي نمي فاقيكو حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن كبوت سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يجي لقد أتى علينا زمان حقيقة هم صحبا النبي صلى الله عليه وسلم وللوقت أتى علينا زمان ومر أتى علينا زمان وانقضى أتى علينا زمان watalaka ata alaina zamanun watabaka mun yi wani lokaci da mu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aw qala hinun ko ba zamanun yace ba hinun yace da alhinu da azzamanu duk suna nufin dai lokaci mu mun yi wani lokaci da wa ma ahadun babu wani ɗaya daga cikin mu a haƙƙa bi dinari shi wanda yake jin shi ya fi cancanta da kuɗinsa yana jin shi kaɗai zai yi amfani da kudin shi wajen halihi da dirhaminsa min akhihi muslimi fiye da dan uwansa musulmi ya kana dan uwansa musulmi yana ganin anna akhahu muslima ahqqu bi dinarihi wa dirhamihi min kaga shine mene isa wa yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ya sanya muku a ahqqu wa ma ahadun ahqqa wannan ma ce hijaziyya ai laysa ahadun ahqqa bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi muslim yana ganin dan uwansa musulmi shi ya fi cancanta ya ci gajiyar kudin sa shine da zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi shi kenan. sai ya mika masa ATM ATM card sai ya faɗa masa pin number sai ta zara in ya gama zara sai na ce da masa da shi haka suke yi su da izani wannan matakin farko kenan na juri shine a'la maratibil juri an tufaddila ghayraka ala nafsika ka fifita wannan ka akan ka da wannan sabon manzon zaman al suka samu wannan matsayin qur'ani ya ambace su ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أما في القرآن كيسي ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قالوا هو النكين إيساني باك سبودي مكة تراه إذا ما جئته متحللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله هو البحر من أي النواحي أتيته لجته المعروف والجود ساحله ولو لم يكن في كبته غير روحه أجاد به فليتقي الله سائله هذا شيني ولا إيه؟ ألستم خير من ركب المطايع وعند العالمين بطون راحي عند الدليل وإرائرا وأنا يتكون زمن حق لكدا يوتي منا ثم الآن أما ينزو الدينار والدرحم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم dinare da da dinare da dirhami ahabbu ila ahadina sun fi soyuwa fiye da daga ɗayan mu min akhihi almuslim fiye da dan da musulmi sai ya dauke shi ma ya kai shi a sai da shi ya ci kuɗin ya ɗauke shi ya je ya haɗa baki a ci kuɗin ko ya haɗa baki a zo a yi cuta don a tatsu wannan akwai su suna nan masu yin wannan sana'ar ima mutum sharri masa kaje abinda bai yi ba a je a ce yayi a tafi wajen shedanin alƙalai domin ana nan ana yi a tatse shi da karfin tsiya ya ba da wani abu dan aji mafi sharri na ƙarshe shine waɗanda suke zuwa ma a kashe mutum don su samu kuɗi ina jin sati uku da ya wuce ya faru a garin Sokoto wani yaro yaron mai gida ya kashe mai gidansa Dan ya danna haƙoƙin mai gidan nan wanda su shi kaɗai ya sai haka yake ta filaye manya-manya yana siyan filaye shi kuma wannan yaran shi ne kuma a ɗamsul basirata a ɗakin da yake kwana shi yaran ya zo ya kashe mai gidan nasa ya haƙa masa kabari a cikin ɗakin ya kuma kwace mu ya ɗauke motar sai ya kai ta wani waje sai dai kullum bayan an yi kisa bayan ya kashe shi ya ya rika ba ta wuta mutum mutane suna kallon abin da aka zo aka kama shi haka al'umma ta kun kun yace samitu annabi sallallahu alaihi wasallam na naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yawm al-qiyamah za a samu makwabta masu yawa waɗanda za su zo su riko makwabtansu su makalo su ya kulu sai makwabci ya rika cewa ya rabbi ya ubangiji haza aghlaqa babahu ne. wannan makwabcina ne amma ya kulle kofarsa ba ruwan shi da ni yana gani na ina shan wahala amma ya ma'aikin Allah ya Allah ya kyale ya banna cikin wahala da bala'i fama a ma'arufahu ya hana duk wani abu mai kyau nashi ya taho gare ni shi yana cin ashabul kutari wa jaruhu min ashabul gubari shi gidan shi sai dai a jin shi na tashi shi kuma gidan wannan sai dai a ganin ƙasa na zubowa tana yin kura yanzu mutum nawa ne suka yi gode ma Allah da aka daina ruwan sama suna da yawa saboda gidajensu suna jin tsoron gidajensu ba san abin da zai faru ba idan aka ci gaba da ruwan sama shi da gidajen nan sun tsawon su rushe kuma a gefe guda za ka ga masu wadata a cikin mutane suna kallon su ba abin da za su musu sun ɗauki rayuwarsu su ɗauki dukiya mai ɗimbin yawa su je su banzata a cikin abin da bai da amfani akwai zaruriyat akwai hajiyat akwai tahsiniyat akwai fuduliyat to mutanen mu a cikin fuduliyat suke karar da dukiyarsu a daidai lokacin da wani yana cin zaruriya daidai lokacin da wani yana cin zarura shi kuma cikin fudul yake karar da dukiyarsa zai yi gida da baki ne komai za a je a siyo ne a Dubai a Dubai ya ba da oda komai har da tayin a dubai za a ci kasa shi kuma tayin sun ya kada shi wata rana a ce shi ne dalilin ajalinsa a bayi mun ji wannan so daga wannan hadisi yana nuna mana makwabci babban mutum ne a musulunci wanda wajibi ne a kula da haƙƙinsa kada a kulle masa kofa a buɗe masa kofa ya shigo buɗe kofar nan hissan wa ma'ana ko a fili ko a ma'ana wacce take boyayyen ma'ana ta nesa buɗe masa kofa shine ka ba shi dama ka rika taimakonsa ba kawai ka ce ka buɗe masa kofa ba riƙa taimakonsa abinda ba shi da shi ka taimake shi da shi kuma duk ana ganewa mutane sun sani suna gani ana iya gane gidan wani ba a girki ana iya gane gidan wani akwai matsala ana iya gane matan wani tana da matsala a asibiti an sani mutane suna ji kuma ba yi da abin da zai iya yi babun la yashba'u duna jarihi babun da zai yi bayani kada makwabci ya koshi ya kyala makwabcinsa da yunwa حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور قال سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ينا باس ابن عبد الله بن الزبير رواية ينا باش ينا في مسع سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع با ما تكتشي ga makwabcin da zai ci ya koshi alhali da shi kuma yana cikin yunwa nan nan nafi din da ake nafiyul kamal ba nafiyul wujudi bane huwa mu'minun lakinna imanahu ghayru ta'lil lakinna imanahu naqisun tawayayyen imani mutum yake da shi ya ci ya koshi amma makwabcinsa ya kwana da yunwa haka ake yi rayuwar da ake kenan mutane suna neman abin da za su ci na tuwo daidai lokacin shi kuma wani ya wuce wannan matsayin shi su yake yankawa kuma a ci azubar ‘ya'yansa kuma su ɗiba su tafi da jibbai su je plaza su tafi supermarket su tura doli troli suna tura shi ana suna fatan suna fatan kaya su gatsa biskit fara ɗaya naira dubu ɗaya da ɗari biyar bai mutu ba su wurgar su ƙara gatsa wani su wurgar su ƙara gatsa wani bai mutu ba su wurgar kuma da an siya haka ake rayuwa sayyidina Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu yana da wata magana yace a'ajab liman la yamliku quta yawmihi kayfa la yakhruju min baytihi mustillan sayfahu ina mamaki a ce ga wani bai da abin da zai ci ina mamakinsa a ce amma ya iya haƙuri bai iya fitowa da takobinsa ya zare ba a kofar gida duk wanda ya zuciya bille mishi kai haka ake ruwaitowa sai na Abu Dharr ne yana faɗi radiyallahu ta'ala an ko kuma shahiran sayfa duk waɗannan musulunci ya tsara waɗannan abubuwan na taimako taimakon juna da kwaftaka babun yuksiru ma almarqi fa yaqsim fil jirani babun yuksiru ma almarqi fa yaqsim fil jirani babun da zai yi bayani akan yuksiru ma almarqi a yawaita ruwan romo romo to a ƙara yawansa قوغوان جنجا أكار يو روان فيقسم في الجيران شيكينا يقسم فيقسم يقسم فيقسم أيويتا فيقسم شي يويتا مقبشم سنن فيقسم في الجيران في ربا مقبشا قال الأقل قوغوم أرغب عمو مقبشا حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي إمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال سيدنا أبو ذر الجفار رضي الله تعالى عنه يكسيره أوصاني خليلي بثلاث فجادينا مسوينا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا يمن وصية دوس أبي بأي قداؤه الوصية الأولى أسمع وأطيع إني بإنجي إن سورارا كما إني بيي ولو لعبد مجدد الأطراف ko da bawa ne wanda aka ne masa da saboda bauta da kiyayya da ake masa a matsayinsa na bawa sai aka ne masa wasu gabofinsa ba yi da hannu ba yi da kafafuwa sai an ɗauko shi a tire ko sai an ɗauko shi a karaga sai kuma aka yi sa'a aka yi dashi. sai ya zama shugaba wajibi ne a masa biyayya wasiya farko kenan da manzo Allah ya masa saboda shugabanci a musulunci ba abun wasa bane ba a wasa da al'amarin shugabanci al-amir sayfullah fi arbi haka manzon sai ne shugaba sultanullah fi arbi shine hujjar Allah a banka ka ba a wasa da shugabanci shi yasa ba a yadda a ce an yi kwana ɗaya ba a da shugaba ba ranar da wani shugaba ya mutu to a naɗa wani ranar da aka tsige wani nan take za a naɗa wani wa idza sana'ta marqatan fa akhir ma'aha idan kai wani omo a gidanka aka dafa maka ganda ko aka dafa maka nama to fa akhir ma'aha ka yawaita ruwa ثم انظر ahla بيت min jiranika sannan sai ka ga mutanen gidajen da suke makwabtaka da kai a asibhum minhu bi ma'ruf sai ka kai musu wannan goman su sha alal aqall ko da goma ko da ba naman su sha goma za ku wannan da gidajen da ta fashe sai ji an yi wani yanayi a yanzu ba ana nan sai da aikawa gidajen abinci wai suna siyan tafashe roman tafashen a dai miya a ji zaki ba naman fa ruwan ta bashi ake zuwa ana siya masu irin aikin gidajen sai da abincin nan haka suke yi sai su rika ɗibowa suna zuwa da shi suna saidawa ruwan ta bashan nama ake siyarwa ala tsululu mai gayi nan a sama kana kana kana ganin shi ka raba ya ka haɗa su da to haka ake zuwa ana siyar ma da mutane suna zuwa suna siya sannan na ga da ido na ga inda ake sai da tsohuwar miya dage-dage duk waɗannan masu aiki a gidajen abincin na gani da idona, na sai su taho miyar da ta ragu sai su taho da ita an ba su sai san tafiyar ma da mutane da halin da ake ciki miyar dage-dagen restaurant da aka gama shi nan. kuma Allahu alam wani ya ce min har da fara gowa da ake zubo da mutanen nan an an yi su hada su na sayar mana jama'a ba wai na cikin tukunyar bane ya rabu a'a wanda mutane suka gaggama ci ne da daniyan su na cokali da suke sawa wani ma kuma saboda jin daɗin abin ya tsaye miyan ma ya zama ciki su ne ake tattaruwa saboda talaucin da ake ciki sai ana sayar da jama'a وإن أبن تاشي هنكلي وصل الصلاة لوقتها وسيا تأكو زمن زن سميما سيدنا أبو ذر الجباري سنن يرحي سلا ألوك جنت فنقى أوصاه بالسياسة وأوصاه بالمعاملة سنن وأوصاه بالعبادة وكشي أوصاه في السياسة ثم أوصاه في المعاملة ثم أوصاه fil ibada yi da'a ga shugabanci domin da shugabanci al'ummar shugaban mutane ke dauka al-imam al-mawardi rahimahullah ta'ala a cikin littafin sa mai kyau adabul duniya waji ya kawo wasu abubuwa guda shida da su ne al'amuran duniyar mutane ke tabbata na farko yace sultanul qahir dole a samu shugaba mai fada a idan shugaba ya zama talalabiya mulki ce ne min sultanin qahir hatta ta hatta ta kula umurul umma multajima fa mutane ya kasance al'amuran zama a dunkule suke sannan manzo sama ya masa wasiya da mu'amala makwabta ya kula da makwabtansa ya kyautata musu an samu an danyi abu mai daɗi haka wa a aika ma makwabta sannan ya umarce shi da sallah bi waqti hayi ta a lokacin ta fa in wajadta al-imam qad salla idan ka samu liman yayi sallah faqad ahrazta salataka to hakika ka samu sallah wato hadisi na nuna nan in ka samu tare da liman ku kai sallah to shi shi wa illa fa hiya nafila idan kuwa ba tare da liman kai ba ka riga kai sallar sannan kuma ka zo ka sake yin wata to fa hiya nafila to ya zama nafila ka zo ka tarar da wani yana da bai samu sallah ba sai ka za ku yi tare da shi to ta ka sai ta zama maka nafila wani ne cikin hadisai suka tabbatar da maimaita sallah bayan mutum ya yi wata sallah muhallin shahid ne na hadisin shine wa idza sana'ta marqatan fa aqsir ma'aha ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو إمغان عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة فيما دي إرنسان إذا كي ونغومو تو كيويت هو الرومان كأي أنك وتعاعد جيرانك سنن كبد مقبتنك أو اقسم في جيرانك أو ترواية كما أكسي قرربا مقبتنك وما ساموان لتندادي لك ساما إني مجال نزال تلقضوا تجيز تجيز تفشي kaga ka aika musu da romo ai romo ya fita fashi ai romo ya akwai kariya an haɗa komai a ciki amma ta fashi wannan damuwa ce sosai Allahu alam بسم الله الرحمن الرحيم الإمام بن رجب yana mana bayani akan cewa ba yawan maganar mai magana ke masa shaida akan cewa shi mai ilimi ba ne. Shi ne sai ke cewa qadibu tulina hakika an jarrabe mu a wannan zamanin namu a karnin da Imam bin Rajab yake ba, yake rayuwa yake cewa wa qadibtu lina hakika an jarrabe mu bi jahlatin min an-nas wa fi jahilai cikin mutane ya'taqiduna fi ba'd man tawassa'a fil qawl suna riyawa game da mutanen da suka ga sun yi cika yawan surutu min al-mutaakhirin cikin yan baya annahu a'lamu man taqaddim man taqaddama cewa wannan mai yawan magana wanda maganganun su suka yawa ya fi ilimi fiye da magabata mu saboda yawan maganganu da yawan surutu sai suna ganin ai yafi magabata kamar misalin mutumin da yanzu sai ya zo a shekul albani Allah ya ji kansa ba surutu yayi ba amma dai aksaru ta'alifan min ba'd al-mutaqaddimin ya fi yawan rubutu fiye da sai sai da hadisi sahiha sai sai da hadisi da'ifa ghalib طيب الجامع الصغير ضعيف الجامع الصغير طيب التبعيد والترتيب طيب سنن الترمذي ضعيف سنن الترمذي طيب سنن النسائي ضعيف سنن النسائي طيب سنن ابي داود ضعيف سنن ابي داود طيب ابن ماجه ضعيف ابن ماجه haka littafansa ko duk ga sunan nasa banda wasu takhrijai da yayi ma wasu littafai kaman kaman kaman nan kaman littafin abin da mishkatul mafabi duk ga sunan sai wani siya ya zai ce maka ai albani ma ya fi al'imam al-bukhari ilimi an samu irin waɗannan masu gadagadar cikin mutane masu faɗin haka ‘yan gada-gada. Sai a shi kuma muna cin albani ma ya fi al'imam al-Bukhari ile Ko kuma sai a rika mukarana. A ɗauko al'imam al-Bukhari sai a ɗauko al'imam a shekul albani a yi tambaya ma ta ce wai waye fi ilimin hadisi a ce. Wanda hatta uda ba'u suna ganin ba adalci ba ne ka ɗauko wani mawaƙi da ya rayuwa a wani asali ka ce za ka zo ka yi muƙaranarsa da wani Shi dai ka yi muwazana akwai bambanci tsakanin mukarana da muwazana ana yin muwazana ina ya bi shi shi ina ya kalla wancan ina ya kalla ina suka yi daidai amma muƙarana tana nuna kai gwara daga ba ka zo ka ce wane ya fi waka ba a yadda ba yanzu ba za ka ɗauko jarir da ya rayuwa al'asu al'amawi ka ce za ka yi muƙaranarsa da da hafiz ibrahim ba ta za ka yi ba ba asalinsu dai ba ba zamaninsu dai ba wancan ya rayu a zamanin da lokacin da larabci ke a matsayin ta fadiya lura ce wacce take babu babu halar ba a samu gwarawa kuzo sun shiga cikin da sun bata ta ba shi ko wannan gashi nan a zamanin sa ne sai da ya lughatul arabiyyah ta tahaddathu an nafsiha ya rika yin kuka a bakin da idan lughal larabci amauni bi ukmin fi shababi falaitani aqimtu falam ajza an qawli udani sun ce ban haihu ba sun ce ni ba karariya ce lugan larabci ke cewa wai an ce ita ba karariya ce لا أيوه ولست فلما لم أدل لعرائسي رجالا أكفاء وأدت بناتي وأسمأ للكتاب في مصر ضجة فأعلم أن الطائعين نعاتي فيحجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل بالوادي مقارشيني يا ذاك كدقوشي ده جريش كتير ذاك مقارن مقارن وبلي ما لمي إغن وطنه kowa da asarinsa kowa da ihtiyaja bukatun zamaninsa al-imam al-bukhari a wannan a rayuwarsa da yayi ba irin bukatar zamanin al-sheikh muhammad nasir da albani ne. sai ka ba za ka yi mukaranar su ba wasu saboda yawan maganganun wasu da yawan rubuce-rubucen su tara littafi haka akwai mutanen da su su hadafin su rubuta babban littafi amma idan ka duba zai ga takirari ne an maimaita wasu abubuwa sannan akwai jawo abin da bai kamata a tashi a cikin littafin ba sai a jawo shi a cikin an yi an jawo shi in tafsiri mutum yake sai ya jawo abin da bai da alaka da shi ya makala shi da shi saboda ya yawaita ba abin da ke da alaka ka yi tafsirin sa ka rarrabe ka yi bayani wannan ba laifi ba faminhum man yazunnu fi shakhsi daga cikin irin waɗannan jahalat din akwai wanda ke zaton fi shakhsin ga wani mutum a a'lamu min kulli man kaddama min as-sahaba yace ai wannan ma biya fi habban annabi sallama sai ya kawo maka sahabi sai ce na hadisi sahabin da hadisansa guda kaza ne shi ko wannan jibe shi wa man ba'adahum da waɗanda suka zo bayan su na tabi'ai bi kasrati bayanihi wa maqalihi saboda yawan maganarsa wa bayanin sa wa maqalihi da maganganunsa shi ne sai ta ayyafa ma sahabban annabi ne wal iyad billah wa minhum man yaqul daga cikin mutane akwai masu cewa huwa a'lamu min al-fuqaha al-mashhurin al matbui ta ce ayya kuma ai ya fi malaman fiqhun nan shahararru waɗanda ake bin shi ai ya fi al-Imam Malik sai ya fi al-Imam Shafi'i ma ya ma fi al-Imam Abu Hanifa ya ma fi al-Imam Ahmad ya fi al-Imam Sufyan al-Thawri ya fi al-Auza'i ya fi ya fi al-Imam Sufyan ibn Uyayna ya ci saboda yawan bayani da yawan labari ina tabbatar muku akwai cikin masu rubutunmu na wannan zamanin kaga wani ya rubuta littafi mujalladi goma tsakani da Allah da za a yi adalci ga baki in littafin nan bai kamata ya fi mujalladi da ba amma jaye-jaye ya kamo can ya kamo can ya haɗa ya kurmusa sai littafin ya zau. yawaita ba shi yake bukata akwai ba na rena shi bane akwai dai daga cikin marubutan ƙasar masa profesa ne ابن الشخص ابن الاستاذ الدكتور السيد سيد العفاني يلا ده ونن دقيقه قيل التافل تريد وجه عن اسباب المغفره نامنت سمن للتاف اما دي في اسباب المغفره شيني تشيلا وجه مجلدي ام باقي اكثر اسباب المغفره سنه قيل التافل تريد وجه عن علو الهمه علو الهمه Sheikh Ahmad abin nan Ismail al-Muqaddim yana da littafin sa ulul himma mujalladi to ka wannan littafin na ulul himma na na al-Muqaddim zaka fi jin dadin karanta shi cikin sauki da fahimta da misalan da ya bada na kukusa fiye da wancan littafin na abin nan al-Afani hafizahullah wanda shi kuma ya kai wajen mujalladi biyar akan ulul himma kaga kaga kila la yaqra'uhu illa alil himma to ire-iren wannan abu akwai wanda su suna da sha'awar su wasta a littafi littafi ya zama kafu ko da ne za su iya jajjawowa su sa a ciki su za su yi wannan sai wani abin bai da alaka da abin da aka nema shine sai yake cewa wa hadha yalzamu minhu ma qablahu wannan yana lazimta sa abin da ya gabace shi ke dalli anna haula'i fuqaha al-mashhurin al-matbu'in aqsahu qawlan mimman kana qablahum domin waɗannan malaman fiqhun shahararru waɗanda ake bin su su ma sun fi yawan magana fiye da waɗanda ke ke kafin su kenan wato wanda ya ce fulanun a'lamu min abi hanifa li'annahu aksaru qawlan min abi hanifa to kenan abu hanifa a'lamu قبل من, من قبله kenan kenan a'lamu min sahaba kenan kaga duk wannan ba daidai bane to daka ba yawan magana bane ake siffanta shi a matsayin ake daukar shi a matsayin a matsayin yawan ilimi akwai wanda tabbas in ya yawaita dole ya baka sha'awa abin da zai kawo maka babbai tara shirme a cikin a cikin malaman da Allah ya ba su su rubuta littafi mai yawa akwai al-ustadu doktor wahabatu suhayi in zai rubuta littafi ya kan wata mu duk sai kaga akwai fa'ida tafsirin sa tafsirul munir sannan fikhun sa al-fikhul islami wa adillatu sannan da littafin sa da ya rubuta akan al-mu'amalatul maliyatul mu'asira mujalladi da ya kafi sai in kana karanta littafin sa zaka ga babu kama kame a ciki shi yasa za ka ga hatta malamai waɗanda suke na hadisi na wannan zamanin sukan duba littafansa kuma su ɗibo wasu fa'idoji a ciki duk da shi kasancewarsa malamin fikihu shi ne sai ke cewa fa kana man a a'lama minhum idan waɗanda suka zo a bayansu sun fi su ilimi littisa'i qawlihi saboda yalwan maganar su waɗanda aka ce sun waɗancan magabatan nasu ilimi kana a'lama mimman kana aqalla minhu qawlan bi tariqin awla to kenan shi wannan malamin da aka ce wani ya fi shi saboda ya fi shi yawan magana to shi ma kenan ya fi wanda ya fi shi ya fi shi karancin magana ilimi kenan ta hanya wacce ta fi al wal awza'i والليث وابن المبارك وطبقتهم كما الإمام سفيان بن سعيد الثوري كما الإمام الاوزاعي كما الإمام الليث بن سعد كما الإمام عبد الله بن المبارك دولا لسكي طبق وممن قبلهم من التابعين دولا لسكي كافرسوا لكسكين تابعي والصحابة أيضا لكم سحبي فإن هؤلاء كلهم يومون وأن ننقبا كيدا ينسوا أقل كلاما ممن جاء بعدهم ثم فكرا ثم قلت دولا لسكي طبق sun fi karancin magana fiye da waɗanda suka zo bayan su shi yasa su za ka ga talifofin da suka yi yin waɗannan malaman in kana neman littafansu sai ka ga da isnadi suke kawo littafan abdullahi bin mubarak ai ba koyayyu ba ne akwai littafin sa shahararre a zuhu kaga da isnadi yake kawo kawai za su ce maka babun in suka ka babu irin yadda su al Buhari bukhari suke shi kenan kowace mas'ala ka fitar da ita a cikin da isnadi suke kawo ta hatta akwai da za su wito daga malamansu, tabi'ai sai su danganta su su ce musu sai sun kawo isnadin su shine sai al-imam ibn rajab yace wa hadha tanqusun azimun bis-salafi as-salih wannan tawaya magabata ne na kwarai kuma tawayawa wacce take mai girma wa isa'atu dhannin bihim kuma muna da zato ne gare su ونسبته لهم إلى الجهل وقصور, وقصور العلم sannan kuma danganta musu jahilci ne da kuma danganta musu cewa suna da gazawa a cikin ilimi wala haula wala quwwata illa billah a'udhu billahi a ce an yi haka a danganta ma waɗannan bajiman malamai a ce jahilai ne su ko kuma suna da karancin ilimi saboda kawai suna da karancin yawan magana to daga ba yawan magana ke nuna ilimi ba amma akwai lokacin da ake buƙatar yawan maganan domin fahimtar da mutane wala qad sadaqa ibn mas'ud fi qawlihi fi sahabati haqiqa sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yayi gaskiya a lokacin da yake sabban sahabban annabi sallama yace innahum ababul ummati quluban sune al-ummat da sune mutanen da suka fi karcin zuciya suka fi nagartar zuciya a cikin al'umma ga baki daya وأعمقها علوما هو سوسك في الأمة ذلك الجذب وأقلها تكلفا هو سوسك بكران شمات باس تكلف باس تكلف أبن دب السنة ما تمتع تسيسيني ما جانا كنش وكما أبن دي كما تتكي تاتس تسيسيني أويتا باس دوان وهو ينحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا kuma an ruwaito kwatan kwacin irin wannan magana daga sayyidina Abdullah ibn Umar shi ma yana siffanta sahabban Annabi sallama cewa innahum abarrul ummati quluban wa amaquha ilman wa aqalluha takallufan siffar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam shi wa fi hada a cikin wannan isharatun akwai nuni ila anna man ba'dahum aqallu uluman wa aktsaru takallufan wannan da suka zo bayan su a yanzu suka fi karancin ilimi wa aktsaru takallufan kuma su suka yawan matsawa sai sun matsa abin da ba su sani ba su matsa ma kansu ce sai sun yi magana a kansa sabon annabi ba su da wani kalli abin haka ya taho su sai na maliku bin da su yan watanni suka yi a wajen manzan sun zama malamai amma dai dan a nuna Allah ya tabbatar da sunnarsa ta cewa waɗanda aksabu mutasanatan wa munasamatan lil su suka fi ilimi sai ya zama maliku bin huwaili cikin ashabul sahabati تحديثا فقط شنسع فايا شنسع بلد تقفية والحديث سوى ما لازم النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي كما لازمه ابن عباس وكما لازمه ابن عمر وكما لازمته زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها وكما لازمه ابن مسعود ولن دوان أن نسوني عين دعنا عبد الله بن الزبير عبد الله بن عبد الله بن عمر بن العاص وأن سلزم شمن زال الله سلامه amma dai duk da haka duba cikin yan watanni suka zo da manzon sama sun zama malamai sun zama yake da tafi garin su wanda ummukum akbarukum wanda ya bi ku girma ya muku sallah shi idza hadarat as salat falyu'addil lakum ahadukum idan lokacin sallah ɗayan ku ya kira muku sallah wal yu wal yummakum akbarukum wanda ya bi ku girman ilimi to ya muku sallah ɗayan ku ya kira sallah wanda kuma ya fi ku yawan ilimi ya fi ku girman ilimi shi kuma ya muku sallah wanda ya kira sallah ne ya kada sallah ya limanci cikin yan watanni fa suka koyi waɗannan abubuwa ana nan sahabban annabi sama su ko sai abin ya ƙaru su kuma su da suka zo su koyar da wasu sai abin ya ƙaru haka haka haka haka haka har aka kawo lokacin mu mutum zai kira sai ya aje kamus a gefen an ban labarin wani malami yana karantar da iziya da munjid a gefen shi iziya yake karantarwa a yana karantar da mutane amma da munjid a gefen an karanto layi ɗaya nan kalmar sai ya buɗe munjid sai ya nemo fassara sannan a fassara kaga wannan ai za a yi za a yi ba kuwa to kaga haka abin yake ta lalacewa Ki ta lallace ba. Waƙarar Nusmas'udin Rabi'u ta'ala na anhu aizon arwaito daga yin mas'ud kuma yace ce, in kunfi zamanin? Allah ya jarrabe ku, ku na cikin wani lokaci. kasirin shirin fi zamanin ka shirin cula Malaman zamanin suna da yawa. amma qalilin khutaba'u masu surutu masu hudu ba su da yawa masu ilimi sun fi yawa amma masu hudu ba su da yawa ka san daga cikin mushilan mutane la ya kadu ne farriquna bainal fuqaha'i wal khutaba duk wanda suka ji ya iya wa'azi wa'azi ko mutum zai iya sa aya shi daya hadisin shi daya ai ta zagaye anan ana dawara zagaya can ya fito da wani lafazi can ya kawo kissa ya kawo labarin sabon gari ya kawo labarin kantin kwari ya kawo labarin kasuwar kurmi shi ya hada a cikin wa'azi shi ke nan awa ɗaya ta yi shi ke an gama aya ɗaya ya jawo hadisi ɗaya kuma hadisin ma rabi ya yanke shi kuma da ya tashi kawo hadisin cewa annabi ya ce sai ya faɗe shi da hausa wannan wa'izi nan khatibi ke sannan idan ya tashi kila kawai zai je ne ya ɗauko littafin da ka'idul akhbari ko al-khutabul ya kwafo da shi zai zai wa mutane kutuba ko wa mutane wa'azi ana masa tambaya nan ba zai iya da amsa ba wannan sanari jin lemu ya ce ya bada a kan jiya jiya ne ko nake ji a mota <laughs> an sa ta tafi titi sai ai mutum tambaya ya ta faɗa idan to ka gama faɗan ka bada amsa wai sai a tambayi mutum a ce alga tumana yana wa'azi ne aka tambayi mutum aka ce alga tumana rijiya ce ha za ta zo ta faɗa ta mutu a ciki ya za a yi da rijiya sai a bata har ta faɗa eh. <laughs> ya ta faɗa sai a bata har ta faɗa ya za a ba za a rufe ba ai ya waje bane ai marijiyar murfi sai to in ka gama faɗan ka bada amsa ya za a yi da rijiya ya za'i a yi yace shi yace shi ai maza tambaya ya ta fada in ya gama fadan yi ya ta fada ya ta fada su ko masu saurare duk da ta amsa yake badawa alhali fa ba a bada fa amsa tambayar da aka yi ba a fita hanje ba amsa amma kuma zai ta faɗa to kaga ne irin wannan Habibi hadibi wa'izi kenan amma ba fakihi ba to suna da matsala irin wannan shin zai jawo hadisai kawai zai ta jawo hadisan shi ba abin da ya dame shi jawo hadisai aksaru ahlil jannatin kuluhu mafi yawancin waɗanda za shiga aljanna duk dolaye ne Ya ce kuma annabi ya faɗa haka aksaru ahlil jannatin kuluhu. ودك ممكن ادوا يبقى ذاك شقاء الجنة ما كم يتي النبي نيبا ذاك يا حدث وتقائد الضغور يتي النبي يتي الضغورات تبيه المعصوحات يا حدث وانا قائدة الضغور كم يتي النبي يتي يجب يجب يتي يتي يتي كابو أخذ في الضغرين واجب النبي يبقى وانا قائدة النبي يبقى وانا عجيسي عجي babu ta hakiki babu tantance abubuwa babu tamhisi ba bincike shi ke to irin waɗannan gasira to shine shine sai na Abdullah bin ne yake fadi yake cewa ku yanzu kuna rayuwa innakum fi zamanin kasirin ulama'uhu qalilin khutaba'u masu ilimi a cikin ku sun fi yawa amma masu yawan magana a cikin ku yan kaɗan ne Allah muku wannan arzikin yana faɗa ma tabi'ai waɗanda suke rayuwa da shi a lokacin kuma da sauran sahabban da suka rage ba su rasu ba tare da shi wa sayati ba'dakum zamanun ana nan ana nan wani lokaci zai zo a gare ku wanda Allah ya sa zai yi tsawon kwana ishtara malam tara in ji balarabi kowa daɗe ya ga da tsawon ishtara malam tara haka balarabi yake cewa in dai ka daɗe za ka ga abin da baka gani ba da uhu, qalilun ulama'uhu ba uhu, masu ilimi masu fiqhu yan kaɗan za su zamo a cikin mutane wallahi na nufi hadar zamani ina cikin shi kasirun uhu amma masu surutu sun yawa surutu sun yawa a ciki amma masu ilimi ba su da yawa faman كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح وند علمن سي wanda ilimin ya waita kuma bai da magana da yawa to ne abin yabo wa man kana bil aqsi huwa madmum amma bil aqsi shine wa man qalla ilmuhu wa kaga kenan fa huwa madmum kenan ya zama ne abin da to daga wannan nasiha ce sosai abu ne fitila ce ake haska mana sai ana da buƙatar wannan fahimtar wannan abun a wannan lokacin namu kamar mu al-imamu al-imamu da kamar a zamanin ne ya rubuta wannan littafin irin abubuwan da suke faruwa masu surutu suna da yawa amma masu ilimi ba su da yawa za ku noma mutane mas'alolin fikihu da fitan musu da hukunce-hukunce a cikin alkur'ani da sunna manzo Allah su sama yayi garanci musamman a matsalolin da suka shafi mu'amala kullum ina ta mana wannan matsalolin mu'amala suna cin abin da muka fi sakaci da su abin da ya shafi kasuwanci ga sunan kuma su shi ne fikihun da ya fi zafi kuma fikihun da ya fi afuwa a tsakanin mutane kuma na sha faɗi ko kuɗin ma za ka nema da fikihun shi zai fi ja maka kuɗi in ma ba dan Allah mutum ya wani ya zubin nan yanzu ka haddace da salatin nabi na faɗa haka ran ka haddace da salatin nabi wani banki zai ɗauko ka bankin musulunci ya ce ka zo ka ba shawara ka haddace da salatin nabi da an jawo al'asulu ɗin mujallabi uku fa kan ka kanka kamawa amma wancan fikihun da mutane suke kauce mawa fikihun mu'amala na da tasiri a cikin rayuwar mutane kuma ana da bukatar sa yau kuma suna nan suna gada-gada a ciki to ana buƙatar a yi bincike sosai a kansa da maɗaukakin suke shirye tattauna da ƙara mana fahimta da tsare mu daga tala lafiya na madaukakin sarki kada ya samu zama gada da za a hau daga baya da kuma a yi wurki da صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعليكم السلام نعم yi mana sifa ce ta sifa ce ta ta ta ta abin nan da ma wa ai shi kuma abin nan ai abin nan ce wannan annatu annatu annatu sababi ce annatu sababi za ka yi irabun shi innakum fi zamanin kathirin ulama'u qalilin khubaba'uhu ai ai ai ai abin da menene ba na aji kala biyu ce?" akwai annatu sababi akwai annatu alhaqiqi idan kana son kamai da shi annatu alhaqiqi sai ka ce sai ka sai ka sai ka ce ulama'uhu kafiru innakum fi zamanin ulama'uhu to ba zai zama haka ba zai zama kabarin mubtada da kabari ke sai dai ka ce ulama'un kafiru ka ce fi innakum fi zamanin fihi ulama'un kafiru kaga na'atin ka ya zama na'ati ya hakiki amma nan na'ati ne tabbati so da kali irabun sa innakum fi zamanin kafirin ulama'u sannan fi zamanin qalilin khutaba'uhu can kaga sai ka zo sai can ka ce kuma wata ya'ati ba'adakum zamanun kasirun wata ya'ati ba'adakum zamanun sai ka ce ne kasirun khutaba'uhu amma ne qalilun ulama'u Allah ta sababi ke ai ya ai ba zai ya zai zo mubtada da khabari idan ce fi zamanin to wanne ne zai zama mubtada kadini da ta'khiri kai ba ka ba da wahala kawai wannan abin nan din ai ai kafir ba ba ba ba ba kafir ba ba ba asibal mushabbaha bismil fa'il bace ta'malu amal al fi'l so da fa'ula ma'u shine fa'ilin ka ko fa'ilin asifal mushabbaha bi ismil fa'il na jami akwai duka sun zo al-imamu jarimi ya rawaito waɗannan riwayoyin a cikin sunan kuma hadisan kala biyu ne albani ya inganta su duka biyu mawqufan wa marfu'an akwai lokacin da sayyidina abdullah bin mas'ud ya daga hadisin yace manzo Allah ta sama ya faɗa sannan kuma sai riwaya da aka bata a matsayin mawqufiya ko da anan nan littafin kiyamu ramadan yayi tafsirin hadisan a cikin kiyamu ramadan a muqaddimarsa sannan kuma hadisan suna nan a cikin muqaddimat na sunan darif hadisan da suke babubukan da suke bayani akan ba sunna ya kawo hadisan ya kawo su a matsayin makru'ai kuma ya kawo su a matsayin mawqufai ya tabbata duka alfasun sun tabbata sai qurra'u ana nufin alaghammomi waɗanda gaddawa kai gardawa waɗanda ba su da fikir sun iya karatun alqur'ani sun haddace shi amma kuma babu fikir su ne gwarra'un ake nufi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك